أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marice na juma'a 23 ga watan ramadan shekara ta 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne <clears throat> takwas ga watan 6 a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya a zamanmu na 23 kenan a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa zaman tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna suratu ali imran a zama tashi yau a aya ta 167 ko kuma dama mun karanta jiya da bayanin ma'ana a dunkule kuma mun fara karanta abinda da malam sa'adi ya ambata a littafinsa can za mu koma mu mubasharatan yawwa mun faro shi daga farko inda yake thumma akhbara sannan Allah madauke ba da labari anna ma asabahum yawmal taqal jam'ani jam'ul muslimin wa jam'ul mushrikin sannan Allah ya ba da labari cewa abin da ya faru ranar da rundunonin nan guda biyu wato rundunar musulmi da rundunar mushrikai suka haɗu fi uhudin a yakin uhud abin da ya auku min alqatl wal hazima na kisa da kuma rashin samun nasara a yaƙi annahu bi iznihi wannan abu ya faru ne da izinin Allah wato da ganin damarsa wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadarihi da qaddararsa la marad lahu babu makawa sai ya faru wala budda min wuqu'ihi tilas ne lalle ya auku wal amru al qadari shi lamari na qaddara idan nufida in aka zartar da shi lam yabqa illa taslimu lahu to mutum ba shi da wani abu da zai illa ya sallama ya miƙa wuya dan abin ya fi ƙarfinsa kaddara dan adam baya zaɓarta Allah ne ke zaɓar abin da zai yi gurgudun gani damarsa a matsayinsa na mai iko sakamako shine ɗan adam zai iya zaɓar mai zai yi an ba shi zaɓi ya aikin kirki ko aikin banza kuma akan haka za a yi masa hukunci wa'annahu annahu qaddarahu li wa fawaida jasima kuma cewa Allah madaukaki ya kaddara wannan abu ne don wasu hikimomi manya da kuma fa'idodi masu girma wa'annahu kuma banda wannan ya yi haka ne domin liyata bayyana bidalika almu'minu min almunafiqi dan mumini ya bayyana Allah ya san wane ne mumini wane ne kuma munafiki kuma ya bayyana kowa ma ya iya ganewa ta hanyar hali ta hanyar tasarrufi alladhina lamma umiru bil qitali munafikai sune waɗanda yayin da aka umarce su da yaƙi wa qila lahum aka ce da su ta'alu qatilu fi sabilillah je mu yi maganan nan ko yawa baban Jabir wato Abdullahi bin Amr shine wanda yake faɗin wannan magana gare su ta'alu qatilu fi sabilillah ku taho ku yi yaƙi fi sabilillahi ai zabban an dinillah don ba da kariya ga addinin Allah wa himayatan lahu da ba da dai kiyayewa da kulawa da kariya a gare shi wa talaban limarbatillah da kuma don neman yardar Allah au in ma ba za ku yi wannan ba to idfa'u ku tunkuɗe ku ba da kariya an maharimukum wato ku ba da kariya ga matanku wa baladikum da garinku illam kun lakum niyyatun salihah in ma ba ku da niyya mai kyau niyya ta gari ta yin jihadi fi sabilillah to alal aqalla ku dan kishin garinku hmm. shi da abin da ake nufi kuma mun yi bayanin ne wannan tafsirai daga malamai fa abu zalika sai suka ki wannan baki daya wa atadharu suka ba da uzuri wa atadaru bi an qalu suka ce launa alamu qitalan ku ai mu da mun san yaki za a yi wannan fitar da mun san cewa yaki ne zai auku ku ai da mun bi ku ba mu san cewa abin zai kai ga ai yaki bane ai launa alamu annakum yasiru bainakum wa bainahum qitalu da mun san cewa yaki ne zai auku tsakaninku da su lattaba'nakum da mun bi ku wa hum kadzabatun fi hada su kuma a wannan maganar maƙaryata ne ƙarya suka yi qad alimu su sun sani wa tayaqqanu kai suna ma da yaqini sun sakankance wa alima kullu ahad kuma kowanne ɗaya daga cikin su ya sani anna haula al cewa waɗannan mushrikai da suka fito daga makka قد ملأوا من الحنق والغيظ على المؤمنين كلا زنسو أتكسك فل da gaba da ƙiyayya da mummunan ƙulli da fushi dangane da muminai ma'ana a cike suke jira suke kawai abin da zai haɗa su da muminai ya haɗa su su yi abin da za su yi na cin mutunci bima sabu minhu saboda abin da musulmi suka samu dangane da su ma'ana abin da musulmi suka yi musu ranar yakin bada wa annahum qad bazalu amwalahum kuma sun ba da dukiyarsu wa jama'u ma yaqdiruna alai sun tattara abin da suke iko a kansa min rijali da adadin mutane mazan na yaƙi wal udadi da kuma tattali na kayan yaki wa aqbalu fi jayshin azim sun tako sun tunkaro a wata runduna babba qasidin almu'minin fi baladihi suna nufin su riski su kuma takure musulmi a garinsu wato a madina mutaharriqin ala qitalihim zukatansu sun yi ɗauki zafi a ƙone suke ma'ana cike suke da fushi da shirin kawai daga sun zo babu abin da ya rage yaƙi za a yi faman kanat hadhihi haluhum duk mutanen ku da wannan sune shine halin su kaifa yutasawwaru annahu la yasiru bainahum wa bainal mu'minina qital ya za a samu wani ya rika tsammanin cewa ai ba yaƙi ne zai gudana tsakaninsu da muminai ba in dai mutanen nan suna da wannan sifar ya za a yi wani ya kawo wani uzuri ce ai mu ba mu san abin zai kai ga yaƙi ba hmm. kaga wannan zancen ba magana ce da za ta karɓu a gurin musulmi ba faman kanat hadhihi haluhum kaifa yutasawwaru annahu la yasiru bainahum wa bainal mu'minina qital khususan musamman ma dai wa qad musulmuna almuslimuna min almadinati gashi mun lura da cewa alhali musulmi sun fita daga garin madina wa barazu lahum sun yi fito na fito suna jiran waɗancan ɗin su zo musu ashe kowa ya san yaƙi za'a da haka wani mutum ya zo ce a ai mu ba mu san yaƙi za'a ba shi yasa ba mu fita ba wannan sifa ce kawai ta munafiki yawa ita haza mustahil wani abu ne da ba zai yiwu ba walakin al munafiqina dhannu anna hadha al amma su munafikai sun zaci cewa wannan udurin ya ruju alal mu'minin zai karbu abun mu'minai ma'ana zai saukin karbuwa sun ɗauka mu'minan haka suke da irin mutanen daga an ga musu magana kawai sai su yadda mu'minai ba haka suke ba mu'mini daga cikin manyan siffofinsa shine yana zama mutum ne yaqiz faqin a a faɗake yake kuma sannan mutum ne mai kaifin ƙwaƙwalwa da gane inda aka dosa shi ne fa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi cewa ba a sarar mumini ko daga rami ɗaya sau biyu in hmm? ba dole ba ne zai tsaya an sare ka anan kuma sai ka sake kai hannunka hmm? ai rashin basirar yayi yawa to mumini ba haka suke ba da haka wannan zancen zance ne da ba zai samu kasuwa ba shine ma'anar ya ruju mm, tarwiji shine abu ya karbu ya zama yana da kasuwa to ba zai karbu ba a gurin mumini qala ta'ala sai Allah madauke shi hum lil kufri yawma idin a wannan rana ko a wannan lokaci su waɗannan munafikai lil kufri ay fi tilka al hali allati taraku fiha al khuruj al mu'minin a wancan hali da suka bar fita tare da muminai suka fita tare da muminai suka koma gefe to suna cikin halin da za a siffanta su da cewa aqrabu ma'ana lil kufri sun fi kusa da kafirci minhum fiye da kasancewarsu lil imani suna kusa da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wannan yana da cikin abraz sifatil munafiqin kamar zamu zo mu tattauna ah, suna faɗin abin da ba shi ne a cikin ƙirazansu ba abin da ba a cikin zukatansu ba zuciyar daban bakin daban wannan shi ne babban halin munafiki da wannan ne ma ya zama ake siffanta shi da cancantar wannan siffa ta munafiki mu kusan asalin lafazin munafiki daga ina aka samo shi in hmm? ce na faƙa sunan ramin kurege ne na nafiqa saboda dabara da wayan da kurege yake yi in ya tona rami ta nan to sai wasu ƙofofi wajen goma sha biyu in ya shiga kai baka san ta ina zai fita ba ga kana tsammanin sa nan ashe a can yake to haka daga nan aka wannan siffar ita ce daga nan aka ciro sunan munafiki aka bashi suna munafiki saboda kana tsammanin sa tare da kai ashe ba tare da kai yake ba asalin kalmar kenan a larabci to wannan ita ce siffar su wa hadhihi ya ce nan khassatul munafiqin haka yake a wurin ku ko masu littafi nan a wurina ya sa wani ta'aliki kasa cewa qauluhu khassatan fihi ibham akwai dan wani abu ba a gane an ce khassatan abinda ya kamata yace wal awdahu abin da yafi fita kuru kuru shine an yuqala وهذه خاصية من خصائص المنافقين wannan keɓantacciyar siffa ce daga cikin keɓantattun siffofin munafikai sanannu ne da dama ma'ana irin waɗannan siffofin zuciya daban baki daban da haka ake gane wane ne munafiki hmm. Allah tsare mu da siffar munafinci za mu magana a kansu insha Allah mu ƙarasa dai nan wa minhu qawluhu daga irin wannan ah, na tsallafi na abu yace wa hadhihi khasiyatu min khasa'is almunafiqin yubhiruna bi kalamihim wa fi'alihim da maganarsu da aikin su suna bayyana ma yubtinuna biddahu fi qulubihim abinda suke ɓoye kishiyarsa a zukatansu ma'ana suna bayyana wani abu wanda kishiyarsa shine a cikin zukatansu fi qulubihim wa sara'irihim da kuma abin da suka sirranta ma'ana sirrinsu daban bayyanansu daban in ka biyo musu ta nan suna tare da kai in kuka haɗu a wani wuri suna tare da kai a zuciya kuma ba sa tare da kai shi sa a duk duniya ba mutumin da yake son munafiki ko ka taɓa gani sai dan uwan ko dan uwansa munafiki fa ya son munafinci shi tare suke su kwan su kyanke sai tare su ci ribar munafincin tare amma shi ɗin baya son halin a yi masa munafinci kowa ka tambaye shi da Allah ina ka fuskanta so kake gaya maka zuciyarsa na fuskanci kaza ni kaza nake haka a miƙe idan ko ya ɗanyi haka ko ya dungu to ba za ka gane shi ba kuma ranka zai ɓaci in ya bayyana cewa ya yi maka dungu ko ba ka bane ko mutum munafiki ne to baya son munafiki sai munafiki bai ji daɗi ba Allah ya tsare mu daga samun siffofin munafiki dan adam matukar abin da zai maka ba shine ya raba ka da ranka in ya san ba baka kan aqidarsa ko ba ka bane amma sai ka ga wani yana kasiru talawun yayi nan yayi wannan ya makalkale nan sai ya nuna maka kamar ai komai daidai ne tare da kai sai ya tafi kuma sai shi da Allah ku rubu da shi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza wannan mummunan hali ne kuma halin matsorata ne eh matsoraci shine wanda yake ɓoye aƙidarsa ya dole ya ɓoye halinsa amma kai mutum ne cikakke garzo, sai ka faɗa da abin da za a yi masa hmm. Allah kyauta wa daga irin wannan abin da suke ɓoyewa ko irin wannan halin nasu na munafunci suna cewa launa alamu qitalan lattaba'naku ai da mun san yaki za a yi da mun bi ku fa innahum alimu ko alqital domin ku su sun san cewa yakin ne zai auku sun sani suna sane da cewa shirin da aka fito da shi na yaƙi ne me za a yi yaƙi za a yi an hau dawaki an ɗau makami me ake shirya hmm? idan da ba su san yaƙi za a yi ba da sai a same su a kasuwa suna sai da dabinan su suna zaune sai a ce ah, ya ku fito ba sai ai mu san yaƙi za a yi ba amma mutumin da ya hau doki ya fara fita sai kuma janye mutane wajen ɗari uku suka yi wani wuri ba zai faɗi wannan maganar kuma masu hankali su saurare shi an fahimci abin wa yustadallu bi hadhihi al-ayati wannan aya ana kafa hujja da ita ala qa'idati akan wata qa'ida ta irtikabu akhaffil mafsadatayn lidaf'i a'lahuma wato a aikata mafi sauƙi daga cikin barna biyu domin a tunkuɗe ɗayar kun gane wannan ƙa'ida ce wannan a musulunci a fiƙihu gun malaman usulun fiƙi da ƙawa'id fiƙihiyya suna amfani da wannan ƙa'idoji da suke bayanin a cikin harkokin mutane ko a mu'amalarsu ko a ibadarsu harkokin zamantakewa kai harkokin jihadi harkokin abubuwa har na addini idan aka ce ga barna guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙarama to ya zama kuma ba za a iya rabuwa da dukkan guda biyun ba dole ne sai an aikata barna ɗaya daga cikin waɗannan biyun to a aikata ƙaramar don a fita daga aikata babbar a tunkuɗe babbar an gane wannan ai daga wannan eh, sanannen abu ne ka'idoji ne sanannu a cikin farge da yawa za su shiga za su shiga wannan ababin da'awa za su shiga maka ababin eh, mu'amala babin zamantakewa kamar yanzu misali mutum yana da matarsa da iyalansa wanda wajibi ne ya ci da su ya tufatar da su idan ya ƙi matar ta kai shi ƙaragun alƙali alƙali ya ɗaure shi ya ɗaure shi saboda bai ci da iyali ba to barna ce aka aikata don a tunkuɗe babbar barnar da ta fita babbar barnar da ta fita shine ƙin ciyar da iyali ko ƙaramar barna ita ce a kulle shi kwana uku ya ji ba daɗi kaga a cikin wannan kwana uku ma bai ci da iyalin ba amma fa ladabtar da shi ake don ya dawo kan hanya ya rika ci da iyali to kaga an samu mafsada karama an aikata ta saboda a tunkuɗe mafsada babba wannan misalai a wannan babin suna da yawa kamar da na ambata mana to a wannan ayar mun fahimci amfani da wannan ka'ida din wa fi'lu adnal maslahataini haka nan kuma a aikata a cikin maslahohi guda biyu abin da yake maslaha ne wannan alheri ne wannan ma alheri ne to idan ya zama ɗaya kawai za a iya yi in ɗaya kawai za a iya yi kuma babban ba zai samu ba sai dai ai karamin to sai ai karamin a haƙura da babban an fahimci abin wannan shi ma yana nan a kowane babi za ka iya samunsa ka aikata abin da yake maslaha ce ko da karama ce don a a kawar da wata babbar mafsada domin ka'idar ita ce ita mafsada in ta auku asali shine a tunkuɗe ta yanzu na aka ce ga mm, mm, ina so ku fahimci me mafsada me maslaha saboda eh, tam ne ake amfani da shi a gun malamai in an ce mafsada barna sharri lalacewa ko da duk irin abubuwan da dai ba alheri ba abin da ba daɗi musifa fitina maslaha kuma shine alheri ko zaman lafiya ko tabbatar da wani abu na ci gaba duk wani ana kiransa maslaha yawwa to idan ya zama an samu abubuwa guda biyu sun auku dukkansu barna ce kuma dole sai an yi ɗaya to sai a ɗauki ƙaramin a aikata in in maslaha sai ma an ce ba dama dole sai a yi ɗaya in za a iya samun a yi babban a yi in ba zai yiwu ba to a yi ƙaramin da a rasa baki ɗaya an gane da ka rasa guda biyu alheri biyu wanda ka samu ƙaramin in akwai alheri ɗaya babba ɗaya ƙarami da ka rasa duka ai wanda ka samu ƙarami eh, ka aikata shi an fahimci wannan yawwa haka nan a ɓangaren mafsada ita asalin mafsada inda kuma da mafsada ne da maslaha asalin mafsada ko barna ko sharri shine a tunkuɗe ta kuma shi ake gabatarwa akan samar da maslaha wannan duk kun san wannan ka'idojin yawwa yanzu a ce misali da a samu alheri yanzu a ce ga wani abu da ku ci nasara a da'awa ga wasu mutane in kun musu wa'azi kun faɗakar da su za su shiryu wannan alheri ne to amma ga wasu kuma in kun musu wa'azin tashin hankali za a yi me ya kamata ku yi sai a haƙura da wa'azin haka dai wa'azi alheri ne to amma idan in kai yi shi zai jawo tashin hankali da damuwa da bala'i to maimakon a yi shi a samu bala'i wanda mafsada ne wanda a haƙura da wannan maslahar da alherin da ke cikin wa'azi insha Allah kun gane abin ne wannan suna nan dai to yace anan akwai wannan babi din ta ina li anna al munafiqina a yawa yace lil ajzi an a'lahuma yawa maslaha biyu a yi karamar idan ba za a iya babbar ba wannan ya fita cikin bayani isi ne annal munafiqina kun ga yanzu munafikai a cikin wannan ayar umiru an yuqatilu lid-dini an umarce su su yi yaƙi don addini ko ila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah ai wannan fi sabilillah ma'ana don addini ku zo ku yi yaƙi don addini fa in lam yaf'alu to in ba su yi don addinin ba falil mudafa'ati anil iyali wal awtani to sa yi domin ba da kariya da tsarewa ga iyalansu da kuma ƙasarsu ko ba haka bane to a cikin nan wanne ne mafsadar kun ga nan eh, asalin abun ko ba ku yi wancan babba ba wanda za ku je a kashe ku don addini to alal aƙalla ku ba da kariya ga iyalanku ku wannan abu karami ne wannan to shine aka ce musu in ba ku yi wannan ba ma alal akalla ku yi wannan to amma duk da haka sai suka ƙi kowanne wani kuma sifa ce ta munafikai dan kar su haƙƙaƙa maslaha ga addinin musulunci Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine mafi sani ga abin da suke ɓoyewa duk abin da suke ɓoyewa fa biyadaihi ko a'a fa yubdihi li ibadihi almu'minin Allah madaukaki zai tona zai bayyana ya kuma bankaɗa wannan abin da munafikai suke ɓoyewa zai bayyana shi ga muminai wa yu'aqibuhum alaihi kuma zai yi ukuba ga su waɗannan munafikai akan wancan abin da suka aikata Allah tsari a ƙasa nan wuri na malamin talibin yana cewa nassul qa'idatul usuliyya yadda ka'idar take ta usul abun malamai ita ce irtikabu akhaffi dararain haka lafazin ta yake الضرران أعم من أن يكون مفسدتين وغير مفسدتين أقول بمن كان ضرر ده مفسدة ولا يلزم من الضررين أن يكون مفسدتين to ba lalle ne dan an ce darar akwai cuta a ciki ya zama mafsada ba kila wata cutar alheri ce ba lalle ta zama mafsada gaba ɗaya ba li'anna al-fasada fi istilahi shar'i an yakuna manhiyan anhu domin an ce fasad asali abun hanawa ne kar ya auku والقائدة تعني أعم من هذا إذا يتكون قائدة تقول شبا إيا ما قنر أبن دعاك هنا بتا ذك أبن دعي توتل دمتاني يا نتكي وانا ما قنر سنة لكيو لون عليك يتم مثاله مثال ينسى لو أشرفت سفينة على الغرق دا أنسى مو ونجرجر و ينا دبدا زي نسئ وكان في طرح المال سلامة للنفوس يطرح في البحر in ya zama rayukan da ke cikin jirgin ruwan ba za su tsira ba za su nutse sai dai idan an fidda dukiyar da take ciki kaya masu lodi na haja da aka je aka yi oda an kwaso su to a kwashi wannan kayan duk a zubar a cikin teku su halaka saboda rayukan mutane su zauna kun nan an yi mene an yi irtikabin a khaffud bararai cuta ce guda biyu ɗaya ta rai ɗaya kuma ta dukiya to da rashin dukiya da rashin rai wanne ne fi girma to sai a rabu da dukiya da aka sai a ce to jama'a kowa ya kwaso kayansa da kansa ya rika jefawa a ruwa za ku yi <laughs> Allah ya kyauta to Allah ma ya tsare dole ya ce shine misali yace dan haka dan salamatul nufus sai ai wannan yutrahu fil bahri qadra ma yaslamu ah, yusallimuha min al-gharq gwargwadon yadda wannan nauyin in an rage shi zai kubutar da wannan jirgin ruwa daga nutsewa wa minha daga cikin su akwai misalin da na kawo shine habsul abi lawin tana anil infaqi da uba zai ki ciyar da gidansa uba miji mai gida ya ki ci da matansa da 'ya'yansa sai a je a tsare shi kun ga dai wannan tsarewar cuta ce hatta ga iyalin amma kuma za su yi haƙuri da wannan ba za su damu ba har a ladabtar da shi ya fito ya kawo musu abinci an fahimci wannan kamar yadda ambata mana misalan suna da yawa umin ha daga cikin su har yanzu akwai at-tas'if inda ta'addi arbab at-ta'am a sanya farashi price control yayin da masu sai da abinci suka wuce iyaka wajen tsawwala wa mutane to hukuma ta sa price control a sa a ce abu kaza kada ya wuce kaza a shar'ance ya halatta a yi wannan a tsarin capitalism ne ba a yi ko sai a bar kowa babba ya daddan ne na ƙasa hmm, amma a shar'ance ya halatta cewa a ce abu kaza kar ya wuce kaza ko da gwamnati za ta yi pumping wani abu a cikin economy dan wannan abin ya faru akwai hanyoyin da ake yi da su masu harkar tattalin arziki sun san wannan abin yadda ake ah, sannan yace fi bai'ihi bi ghadamin fahish wa min bai'u at-ta'ami al haka nan kuma a sai da abincin da aka boye mutane sun je sun yi hodin abinci a lokacin da jama'a suke bukata sai wani ya je ya cika sto ɗinsa da kayan abinci saboda kawai mutane su kuntata sannan ya zo ya sayar da tsada to wannan shi ma hukuma tana da damar a je a buɗe wannan sto a sa ka'ida a sayarwa mutane amma fa za a biya kuɗinsa a shari'a yawwa sai an bayar musu kuɗin amma a sayar gwargwadon farashin da mutane za su fa'idanta jabran alaihi inda ce, dan tilasta masa yayin da mutane suke cikin bukata wamtina'an anil bai'i in yaki sayarwa Daf lid-darar to shi wannan ana tunkuɗe general abin nan bala'i da zai samu mutane yanzu mai irin ɓoye kayan nan idan ya yi hasara waye hasara shi kaɗai ko al'umma to idan mutane suna cikin yunwa da bala'i da talauci da rashin abun hannu waye ya samu bala'i al'umma sai baki ɗaya to da al'umma ta samu bala'i gwanda mutum ɗaya ya samu an fahimci abin yawwa shi yasa a wasu abubuwan a wasu halayen har kwacewa din ana yi yawwa har kwacewar ya halatta a kwace shi in doka ce ta yi yayi kamar irin abin da custom ba su yi, ko misali a ce an hana shigo da kaza a ce duk wanda ya shigo da shi an kwace wannan shi kenan kada ya je ce wani an zalunce shi wani abu ne da aka hana shi shi kuma ya je wai aka kwace in an zo an sa shi a gwanjo an sayarwa mutane duk shari'a ne ba matsala ba ce kada ya ce wani an zalunce shi daga ranar sai daina fasa kwauri hmm, Allah kyauta to wannan ne mu bashi haka waɗannan misalan ah, maƙala ta'ala alladhina qalu li ikhwanihim to kafin mu je ina ga tunda an yi magana akan munafikai naga dan wa'azi kawai mu faɗakar da junan mu ba laifi mu tattauna akan ah, wasu siffofi na munafikai na farko ya kamata mu sani munafinci ma'anarsa ita ce ɓoye kafirci sitirta kafirci a zuciyar a cike cike ba ta yadda da Allah ba ba ta yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ta son musulunci to amma a harshe a baki da jiki a aiki yana motsi yana magana yana nuna shi mumini ne wannan shi ake nufi da munafiki to wannan munafinci shi ake ce ma annifaq al-akbar annifaq al-i'tiqadi annifaq inda aka in an same shi to mutum ya zama kafiri duk mai irin wannan siffar kafiri ne ba musulmi bane in a zuciyarsa akwai kyamar addinin musulunci a zuciyarsa bai yarda da Allah ba amma tun da yana ganin yana cikin musulmi bari ya rika fitowa masallaci ana ganinsa bari ya rika faɗin la ilaha illallah a gaban mutane amma a zuciyarsa kafiri ne baya san addinin musulunci to wannan shi ake cewa munafiki tan tagariya tsantsa akwai kuma munafinci karami to wannan shi ake cewa annifaqul amali annifaqul amali shi ba kafirci bane amma sunansa munafinci tunda shari'a ta kira shi munafinci amma in an faɗa sai a ce nifaq ne asghar ba nifaq akbar ba ko a ce masa nifaq amali ba nifaq i'tiqadi ba duk wannan da na san kun san shi a littafin aqida da akan karantar da akan karantar shi menene misalin sa misalin sa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sifofin nan uku a wata riwayar hudu a wata riwayar ayatul munafiqi mene salafun a wata riwayar da me da me idan haddasa kazaba wa idza tumina hana, wa idza wa'ada aklafa, ko sannan wa idza ahada wa idza khasama fajara yawwa in yayi magana da bakinsa zai ƙarya yanzu kun ga ƙarya mai sai ce haramun idan mutum ya aikata karya ba shirka yayi ba ko ba kafirci yayi ba a wurin khawarijawa shine ya shi, amma abun musulmi masu bin sunna in mutum ya yi ƙarya to ya yi laifi ya yi zunubi kuma babba to wannan ɗaya kenan ba a ce masa kafiri ba a ce masa kuma munafiki babban munafincin cewa ya fita addinin musulunci amma sifa ce ta munafikai na biyu idan ya alkawari ya warware ya zo wuri ya ce ya yi alkawarin zai bada kaza a je a ta neman sa a shekara guda ana bin sa ya ki bayarwa dama ya bayar ne ya faɗa ne dan gaban jama'a misali a alkawari ya ce ka zo wuri kaza ina nan za ka samu ya ki zuwa da makamantan irin waɗannan wannan ita ma alama ce ta me ta munafiki amma ƙaramin munafiki ba kafiri ba haka nan idan an ba shi amana ya ci amana ajiya da amanar shugabanci amanar jagoranci dukiyar al'umma tana hannunsa ya yi sibare da makamantan irin waɗannan abubuwa na hudu idan ana kusuma da shi yanzu zai kai naushi da zagi da ashariya wani ce kenan to wani waɗannan alamomi na munafiki to waɗannan malamai sun bayyana cewa shi ake cewa munafinci karami munafinci na aiki ba munafinci na aƙida ba to wanda ake magana a wannan aya wanne ne babban ne na aƙida yawa domin waɗannan masu irin waɗannan halaye munafikai ne masu son kafirci ya rinjaye akan musulunci to su muke zance da haka in ana magana yanzu sau da yawa mutane sukan kawo wannan hadisi na ayatul munafiqi salat daga mutum yayi maka ƙarya ko ya saba ma alƙawari nan da nan sai ka kawo masa nassi gashi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka zama munafiki sai kuma ka ji ana nema a ce munafiki irin su abdullahi bin ubay bin salul sai a ce masa a'a akar makallahu ba haka fahimtar take ba eh, wannan abin da yake aikatawa i laifi ne zunubi ne haramun ne in yi maka laifi in kai kai ma haka ne to amma ba kafirci bane sai a gaya masa alama ce ta munafiki amma kuma sannan in ka duba me meye dalilin da yasa aka kira waɗannan khisal din aka kira su khisalun nifaqi duk gaba ɗayansu in ka bai in ka bi su guda huɗun nan ko masu kama da su duk siffofi ne na munafukan asali ɗin ai ne dalilin da zai sa mutum ya ƙarya ma'anar ƙarya ita ce ka faɗi abu saɓanin haƙiƙanin yadda yake abu fari ne ka ce baƙi ne ko wannan ita ce ƙarya to me zai sa ka yi ƙarya ai ga wani abu kake so ka kare wani abu ne a zuciyarka ka ɓoye shi ba a so baka so a sani sai ka faɗi wani abun daban saboda mai magan mai sauraron maganar ka ya kyale ka kaga ai an yi kusa dai da halin waɗancan munafikai masu ɓoye abu a zuciyarsu su bayyana saɓaninsa haka mutumin da za a bashi amana dan me yasa zai ci saboda ya bayyanar da siffar da a haƙiƙani ba ita ce siffarsa ba haka ne shi ma kun fahimci abin haka ne shi ma wancan da za a idan ya alkawari ya karya shi ma an sa ran cewa mutumin kirki ne bawan Allah ne salihin mutum ai a tsaye yake maganarsa ɗaya ce tal in ya faɗa zai cika haka ake ganin sa a fuska to amma aikin nasa sai zama sabanin haka ashe cikinsa daban wajensa daban to wannan kuma ita ce alamar suwa su munafikai haka nan idan mutum ya yi husuma ana tattauna shi nan da nan sai ya wauta ya kai duka ya yi fajirci shi ma wannan ana tsammanin nutsatsan mutum ne mai hankali ne ba mahaukaci ba ne amma ashe bayyanansa daban cikinsa daban sai gashi bayyanan ta bayyana ya kai duka duk waɗannan aikun za ka iya ɗauka su ka ɗora su a kan mizanin wancan munafincin babba to amma dai alama ce ba shine ainihin munafincin kafirci ba Allah sa an fahimci amma to mu je waɗanda daga cikin alamomin munafiki da za a iya gane shi amma kuma nan akwai bukatar eh, hazar wajen bayanin wannan su ma waɗannan abin da mu ambata siffofi ne na masu yin munafinci ba lalle ya zama in ka ga mutum ya yi kai masa hukunci da cewa mawani ka zama munafiki ka zama kafiri ba la'alla bai san ma wannan hukuncin ba la'alla ya yi koyi ne da wani ya tasirantu da shi yana aikatawa amma dai a dunkule waɗannan sifofin na munafikai ne duk wanda ya ji yana ciki kenan ashe da kansa zai yi kokari ba cewa zai an tuhume shi da kafirci ba daga cikin su a istilahi mene eh eh a to a yaren bahaushe na farko da ya kamata mu sani lafazin munafiki larabci ne to kamar yadda bahaushe ya saba ya ɗauko kalmar munafiki yake amfani da ita to amma shi abin da yake nufi da ita shine mutum annami ne, mai ɗaukar zance daga gun wani ya kai gun wani ko to wannan sunansa daban a shari'a hukuncin zama daban annami ne daban munafiki daban mai ɗaukar zance ya kai gun wani don mafsada don ɓata tsakani sunansa annami ne. yau ba sunansa munafiki ba da haka ma'anar munafiki ya kamata bahaushe ya gyara munafiki shine cikinka daban wajenka daban wannan shine ma'anar munafiki mai ɓoye haƙiƙaninsa yana bayyana wani abu saɓanin abin da ke cikin wato zuciyarsa Allah sa an gane ban sani ba akwai kalma ɗaya a fili Musa a zuci Fir'auna a'a nam mai fuska biyu wani juzu'i ne na munafinci zulwa jahaini akwai shi shi ma da larabci eh, la'alla eh, sifa ce ita ma hmm. a'a magulmaci mai yi da mutane gulma ana faɗin gulma wasu suna ɗaukar gulma ita ce annamimanci wani ya kai gulmar wani amma asali dai gulma shine yi da wani yawwa wato shine giba da aka giba daban munafinci daban ta kalma daya munafinci kalma daya a baku ku asalin ku binciko a gun profesoshin hausa yau nan daban take munafinci wani abu ne daban yauwa gulma daban munafinci daban annamimanci daban kuga annamimanci shi ma larabcin ne dai yauwa giba dai daban giba ita ce mutum baya nan a faɗi abin da ba zai ji daɗi ba shine ma'anar giba to shine haushe yakan ce gulma yawwa wani baya nan an yi gulmarsa ko tai mu je amma dai kun gane meye munafinci da mu da lafazin shari'a muke amfani hmm. a yanzu abinci ko hausar na ɗaya daga cikin waɗannan siffofi su ne a kowane lokaci suna sa ran a murƙushe addinin musulunci a murƙushe muminai a takurawa addinin musulunci kuma a hana shi walwala wannan ita ce sha'awarsu haka suke so ba sa son musulunci ya wala don haka in mutum ko da yana la ilaha illallah in ya zama baya son musulunci a zuciyarsa yana son a takurawa musulmi to wani sifa ce ta munafikai an fahimci abin na biyu as-sukhriya yin izgili ga musulmi izgili da addinin musulmi a riƙa musulmi izgilanci ana faɗin kalmomi na rena musu hankali to mutum ko musulmi ne shi yana yin wannan to ya yi siffar munafiƙai idan da gaske wannan abun a zuciyarsa ya yi wannan abun da gangan ya yi izgilanci ga addini to fita ne daga addini ya zama shi yasa aka sanya sukhriya ga addini a cikin nawaqidul islam abin da ke warware musuluncin mutum ko mai la ilaha illallah ne in yana izgilanci ga addini yanzu wanda ya zo ya sa kafa ya shure alqur'ani da wulakanci me zaka ce masa eh ya yi ridda ko eh? to da shure alqur'ani da izgilanci ga ko suturar musulmi ko sallar musulmi ko kuma tafiyarsu ko wani su ko bikinsu ko makamancinsa a yi masa izgilanci to izgilanci ne ga addinin Allah wanda ya yarda da shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi ba wannan ya shiga cikin babin kafirci Allah kyauta daga ciki har yanzu girmama kafirai alama ce ta munafiki girmama su da neman cewa su da nuna cewa su da kadai mutane su suka fi kowa fahimtar komai in ba su ba duk wata rayuwa in ba tasu ba ba ta da kyau to nan ita ma alama ce ta munafiki baya son lamarin musulmi kullum zancensa shine a yi abin da turawa suke yi shi kadai shine mafita shi kadai shine abin da zai ceci mutane amma a ce a zo a yi abin da Allah yake so zai ce a da Allah wannan su ba sa so zamanin yanzu ai an wuce wannan abu to nan ita ma sifa ce ta munafiki alam tara ila alladhina nafaqu يقولون لإخوانهم هو الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ba haka halin sai ba munafikai haka suka cewa waɗanda suka kafurta daga cikin ahalil kitabi in an fidda ku mu ma za mu fita solidarity ko in an yaƙe ku za mu taimaka muku Allah ya ce ya san ƙarya suke yi in an fidda su ba za su fita tare da su ba in an yaƙe su ma ba za su ba su taimaka musu ba wannan halin su ne amma nan kun ga sun girmama su sun nuna su ne mutane ba sa tare da muminai to duk inda kaga ko mutum musulmi ne yana nuna gillarsa gillinsa kai da kyamarsa ga addinin musulunci da musulmi baya son ci gaban su daga an kawo harkar musulunci zai ce da Allah ku da mutane ai a zamanin yanzu fa tafiyar musuluncin nan fa ba za ta yi ba dole ne a dawo a rungume abin da zamani ya zo da shi to akwai matsala a aƙidar mutum da tauhidinsa ban sani ko kun fahimci inda na dosa a zamanin yanzu akwai masu irin wannan maganganun a cikin marubuta suna nan suna rubuce-rubuce a facebook da ina ne suna sukan addinin musulunci da abubuwa da ba sa san wani abu na ci gaban addini suna la ilaha illallah su ma suna zuwa masallaci amma ba abin da suka tsana irin a ce za a kawo gyara na addini a cikin al'umma sai su ce za a kawo harkar addini harka addini fa tashin hankali take kawo to wannan maganar ba ta da kyau a rika kokari a kiyaye wanda yake faɗa bai san sharrin ta ba to ya san sharrin nata dan ya guje ta daga ciki har yanzu akwai kokarin su suturta abin da suke aikatawa su nuna wa mutane abin da suke ai su ma shari'a suke a ce mu ma fa musulmin nan ne daga ka ce ku daina kaza sai mu ma fa musulmi ne eh mu ma fa musulmi ne don haka mu ma kokari muke yi mai musulunci ai duk abinda muka kawo muka ce al'umma su yi dama muna faɗar sharaɗin bai saba wa addini ba to in aka kawo musu abin da ya saba wa addini sai su ce ai wannan abin da kuka kawo din ba addini ne al'ada ce ko kuma ai addini ne saɓani yayi yawa duka interpretations ne nawa za mu ɗauka ta ce kar a dau interpretation mai tsanani shine na wahabiyawa su ne yan bin nassi ba su san fahimta ɗauwa sai a ɗauko na wani wanda gaba ɗaya ma ba ruwansa da addini ba ruwansa da shari'a ba ruwansa da qur'ani ba ruwansa da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi za ku ga yanzu akwai wasu waɗanda ake kira malamai ko a jami'o'i a ƙasashe da yawa musamman a ƙasashen larabawa wasu sun wuce a baya sun gama yayinsu idan su taha hussein da makamantansu waɗanda suka je jami'atu sorbonne jami'ar sorbonne ta faransa wanda wata matattara ce dama ta wanke kwakwalen 'ya'yan musulmi a kawo su a raba addinin a zare shi kuma a kawo su cikin al'umma su su yi aikin yakar addinin musulunci tare da zaman su cikin musulmi tare da la'ila illallah tare da sallah ga wanda ya ga dama yi ko kuma gwargwadon maslahar kar a yi masa wani abu to sai su dawo cikin al'umma sun kyamaci addinin kuma suna son lalle sai sun canza shi to irin waɗannan mutanen suna cikin sahun farko na masu irin waɗannan aƙidun da ake magana a kai za ga yanzu akwai gyauransu irin su da maganganun da za su yi komai sun fi son a ɗauke shi yadda ko zamani ya zo da shi sawa'un ya yi daidai da shari'a ko bai daidai ba musulunci ba kyamar abin da zamani ya zo da shi yake yi ba zamani halittar Allah ce duk abin da ya zo mana a zamani kallonsa muke yi zai amfane mu mu rungume shi zai cutar da mu mu ajiye shi amma ba za a ce mana ga shi zai cutar da mu sai a ce ku rungume shi ai da zamani ya zo da shi ba wani abu da za a yi in ba wannan ba an fahimci wannan to masu kokarin irin wannan akwai waɗanda suke shiga cikin rigar malamai za su ba da maka fatawar komai ya halatta duk abin da ka kawo musu na fatawa ya hukuncin ka ya je ka halatta kar ka damu da ra'ayin yan tsananin nan masu sai an bi nassi to wannan dan Allah mutane a rika kula da irin waɗannan abubuwa a rika kula wallahi addini ba zai yi ba sai da nassi ba kuma magoyan bayan makalkalewa nassin da ba a fahimta ba masu nassin nan sun fi kowa fahimtar nassi tuhumar su ake cewa ba su fahimci nassi ba wani kuma tuhuma ce wadda ba daidai ba masu rike nassin nan su ce za su yi aiki da ƙur'ani za su yi aiki da hadisai su ne suka fi kowa fahimtar nassi abinda ba su yadda ba shine a ce a yi amfani da hankali sai a ruguza nassin a ce ita ma fahimta ce ta addini Allah sa kun gane wannan haka ba daidai ba ne a yi zahiriyar da za ta kau da nassi daga aiki a yi zahiriyar da za ta kau da hankali daga aiki amma a yi aiki da nassi da fahimtar nassin da kuma duka abin da ka'idojin malamai da suka bayyana da lalatul alfazi a usul fiqi maqasid shari'a duk mun yadda da su amma ba za a hau doran bayan su ba kuma a rusa addinin musulunci a ce ai fahimta ce sai a dauko irin waɗancan malaman waɗanda nake bada misalin su su ma za su su sa necktie su da komai da menene su ce abu kaza ai ya halatta sai kawai wani irin masu yaransu sai ce to ai malam wani ya bada fatawa abu kaza ya halatta don haka mu za mu je mu aikata ran kiyama Allah zai tsaye da kai a gabansa kuma zai tambaye ka me yasa kai kaza hujja za a neme ka ba za ka ce malam wani kaza da kaza ba ka kai a duniya wajibin ka ne ka nemi gaskiya a ina take in Allah yana da magana akan mas'ala in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da magana akan mas'ala to magana ta kare maganar Allah da maganar manzon Allah ita ce asali ita ce gaskiya wannan ko a aqida ne ko a fiqihu babu gaskiyar da ta kai ta Allah ba gaskiyar da ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mas'ala babu nassi mas'ala babu nassi to an bada kofa malamai sai abinda ake kira me ijtihadi to in aka yi ijtihadi shi kuma ijtihadi kar a yi ijtihado abin da zai ruguza nassi an fahimci abin yawwa duk abin da zai ruguza nassi to ba za a karbe shi ba sannan kuma kar ya zama yayi karo da asalin maqasidi shari'a yau mutum zai je gano abu kaza ce a to shikenan a zamanin yanzu eh, samari sun yawa yan mata sun yawa babu kuɗin aure ku ba su dama man su rika dan haduwa suna dan shakatawa ayi zina misali sai mu ce ce ai zamanin yanzu in ka hana abun to dole ma sai sun je sun yi kawai ku dan bada kofa kawai su je su sai a ce ai malam wani ma ya ce ba laifi in ka fita wata wata kasar ai za ka iya abinka sai abu kuma a rika kawo irin wannan a ce ai su ma malamai ne kuna fahimtar zance na to a kiyaye irin waɗannan abubuwan kar ka bari ka faɗa cikin su hali ne na munafikai su masu irin wannan tallan irin waɗannan ra'ayoyi din ah, sannan daga cikin waɗannan irin eh, siffofin munafikai shine al'amuru bil munkar والنهي عن المعروف عكس المؤمن يوم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم هكا Allah كيف فتح منافقين maza ده منافقين mata sashen su ساشا sashe suke ‘yan uwan tunaninsu ɗaya ƙwaƙwalwarsu iri ɗaya tare aka rene su abinda wancan yake so shine abinda wannan yake so ya amuruna bil munkar in abu mummuna ne abun ƙi zina ne luwatsi abubuwan barna da sauransu da duk abinda zai lalata wa mutane a addinin su ɓata samari cakuɗa maza da mata tilas a ce dole sai an yi a inda za a iya ware ma a ce dole sai an yi ba wa mutane ƙofar ai ta lalata ai ta luwatsi ai ta shaye-shaye a ce ba komai ai zamani ne wai ita ce alamar ci gaba a ce to wannan ku bari samari su je su yi to wannan al'amru bi menene bil munkar wannan hayu anil ma'ruf duk inda za a ce jama'a su je su yi sallah jama'a ku tashi ku kaza ayi wa'azi ci da Allah malaman nan da Allah suna ta damun mutane ko ba ka zaka ji ba malaman nan sun cika kawo abin nan tsami wani tsami wani ra'ayi haka kawai na rashin ci gaba za su kawo mana rashin zaman lafiya da Allah kaza da kaza ko a ce hizba za su hana wani aikin barna da bakala a wata unguwa sai ka ji an ce a'a da Allah wannan abun mu ba na hizba bane kaza da kaza ku bar samari su more kawai wannan duk siffa ce ta munafikai ba sa son alheri a al'ummar musulmi ba sa son ci gaban su abinda ake na barna da zinace zinace da lalata da iri irin waɗannan abubuwa shi suke gani shine ci gaba kuma shi suke so a aikata ya amuruna bil munkari Wa <clears throat> anil ma'rufi Abu na shida, izharul islahi مع فسادهم suna bayyana cewa su suna son gyara amma kuma barna suke yi hmm? inna ma nahnu muslihun hmm, haka suke cewa ai gyara kawai muke so mu kana kana yin magana sai ai wai abubuwa ne da Allah jama'a ne ba sa fahimta eh, so muke a dan gyaggyara abubuwa zaman tare kyau haka za ka ji ana tallan barna amma kuma da irin wannan uslubi ɗin Allah kyauta na gaba kuma fi qulubihim marad a zuciyarsu akwai cuta cutar shubuha da cutar sha'awa da wahala ka ga musu suna da yaƙini da nassin ƙur'ani da nassin hadisi suna tuhumar ƙur'ani suna tuhumar hadisai ba su yadda da su ba sannan kuma suna da san sha'awa suna son a bawa mutane yanci su huta su abin da suke so to wannan kuma shine dama abin da ake yi da marab imma maradu shubuhat wa imma maradu shahawat ba sa son a takura mutane a hana su bin sha'awa ba sa son kuma a umarce su su gane addini aqida su ce kyau sai su ce ai ya kamata a samu yancin faɗin ra'ayi yancin faɗin ra'ayi shine kowa ya ce abin da ya faɗa daidai ne mai zagin Allah ce ra'ayinsa ne mai zagin manzo Allah ce ra'ayinsa ne mai cewa qur'ani ba sai an yi aiki da shi ce da Allah ra'ayinsa ne shi ma ku kyale shi ai demokradiya ake yi kowa yana da yancin ya yi abin da ya ga dama to duk wannan sifa ce ta me ta munafiki daga ciki har yanzu al-makru makirci da haɗin kai da wasu makiya addinin musulunci don a kawo barna a ƙasar musulmi a cikin al'ummar musulmi su zama sune ne a khamis na san kusan aqabul khamis mun tattauna akan su lokacin sira ko ma'ana su ne waɗanda abokin gaba na waje zai amfani da su su 'yan gida ne su da suke miƙo masa hannu su sauko da shi daga tsanin da ya yi tsallako cikin gidansu kuma su ba shi dama ya yi abin da zai na barna to waɗanda su ake cewa aqaburu khamis to nan hali ne na munafikai kullum hannunsu yana cikin hannun waɗanda ba sa son addinin musulunci don su kawo abin da suke so su kira shi shine su kira shi ai gyara ake so a kawo mm. alhali ko barna shi daga cikin sufofin su akwai alghadr ba su da alkawari duk abin da aka yarda da su to za su saba shi kuwa za su yi abin da ba shi aka sani ba akwai at-talawun talawun shine yau su fito da wannan sifar yau su fito da wannan sifar musamman a cikinsu masu rubuce-rubuce ko a facebook ko a makamancinsu suna son su burge waɗanda ba musulmi ba suna son su nuna su ne masu adalci don haka wata ran sai su yaba wa eh, kafirci sai ka ji suna zancen ai kafiran ma sun fi musulmi da irin wannan kalmomin za ka ji wasu suna faɗi na san ba da niyyar irin wannan ma'anar ba amma kuskure ne kuma kullum muna faɗakarwa a daina irin wannan magana wani za ka ji wani ya ce ai yanzu a ƙasashen da ake cewa ƙasashen kafirai duk sun fi kasashen musulmi in a can wai musuluncin ma yake wannan kalmar ba daidai bane ba a itilaki ka iya cewa sakacin musulmi da nisan su da addini ya sa kafirai suna halaye masu kyau musulmi kuma suna halaye marasa kyau wannan kuma gaskiya ne akwai halayen musulmi yanzu waɗanda ba za ka so ka ambaci maka cewa musulmi bane za ka yi mu'amala kuma da wani kafirin ka ga adalci ka ga hali mai kyau to amma duk da haka kafiri kafiri ne kuma musulmi duk rashin kyan halinsa ya fi kafiri an bai jona abu saboda shi mai la ilaha illallah ne wancan ko duk irin kirkinsa in bai yadda da Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba in ya mutu wuta zai tabbata shi kuma wannan duk barnarsa in Allah maɗauki ya ga dama sai gafarta masa in dai akwai imani tare da shi haka ake fahimtar musulunci za ka ga irin wannan masu rubuce-rubuce suna faɗa cewa ai mu muna tare da kowa duk inda gaskiya take da yau sai ka ji su eh, sun goye bayan sunna gobe su goyi bayan shi'a jibi ka ji su goyi bayan kirista jibi yahudu haka sai ai su duk inda gaskiya take a nan suke abin nan ba su yadda cewa musulunci ya kunshi dukkan gaskiyar da ake so ba kuskuren musulmi daban a maganarsa ko a aikinsa a ce kuma musulunci haka yake shi ma wani abu ne daban duk gaskiyar da ake so a samu ta ci gaba da za a same ta a yahudanci ko a kiristanci ko ka same su a cikin musulmi ka samu ko a gun shi'a ko a gun kowanne wanda ya karkace wa sunna to duk gaskiyar da ake so akwai ta a musulunci akwai ta a sunna Allah ta kun gane wannan abu da haka ba za ka ce babu ita ne a musulunci ba shi yasa muka nemo ta a gun da yahudi wannan ba adalci bane daga cikin siffofin su har yanzu isaratul khilafi suna son a taso da tsohon sabani na gargajiya don kada mutane su zauna lafiya a tuno wa mutane abin da ya raba su musamman tsakanin musulmi e eh, sabani tsakanin musulmi waɗannan irin mutanen suna sha'awar a fito da shi ce sabanin zala dariƙa sabanin shi'a sunna sabanin kaza da kaza sai a ta suna sha'awar kullum su ta tsokano abubuwa da zai sa a shagaltar da musulmi da waɗannan abubuwan maimakon gyara a wasu jawanib ɗin Mm. wannan kuma ba nufin a kyale gyara a aqida kar a yi shi ba ba haka nake nufi ba amma dai su waɗancan mutanen suna son duk abin da zai kawo rashin zama lafiya tsakanin mutanen da suke zaune kalau to suna taso musu da irin wannan abu musamman wannan abu na san waɗanda suke karance-karance a jaridu da social media su za su fi fahimtar me nake cewa amma waɗanda ba sa bin waɗannan abubuwan za su ga kamar zance nake yi ya fita daga inda ake a ciki yanzu ba haka bane sannan to wannan ya wadatar abin da na faɗa ɗazu cewa ta tajassusi da kuma hidima ga abokan gaba wannan aikin su ne suna bincike su gano abubuwan da musulmi suke yi suna ba waɗanda ba musulmi ba labari don su taimaka musu kaga waɗannan siffofi ba za ka ce an same su ne kawai a halayen su abdullahi bin ubay bin salul yanzu babu su ba akwai su yanzu ko babu akwai su cikin musulmi suna nan suna yada su duka dan manufar a yaki addinin musulunci to muna faɗin wannan ne dama dan faɗakarwa musulmi duk inda za su shiga su zama a faɗake su tsaya da musuluncin su musuluncin asali na qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya ce mu to mu tsaya nan ku lokaci ya kare to za mu tashi a aya ta gaba inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa a ah, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا in Allah sun ta'ala ya kai mu gobe muna roƙon Allah sun ta'ala ya ƙara taimakon mu ya ba mu fahimta mai kyau ya ƙara tabbatar da mu bisa hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta